daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alfa rediyo Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne a kan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau goma ga watan Janairu shekarar 2024 za mu waiwayi batun matsalolin da ke tattare da amfani da kafafen sadarwar zamani a tsakanin matasa. masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani. Kamar yadda muka ambata a yau shirin zai waiwayi irin ɗimbin matsalolin da ke tattare da amfani da kafafen sadarwar zamani a tsakanin matasa. A don haka shirin a yau zai tattauna da matasa domin jin waka a bakin mai ita wanda masu magana suka ce ta fi daɗi. Sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. sauraro ba tare da bata lokaci ba yanzu zan ja gefe in barku da wakiliyar mu a Kaduna Binta Ibrahim tare da bakin matasan da ta gayyato a teburin tattaunawar tamu. Mai sauraro barka mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. Ta cikin zauren namu a yau muna tare da matasa a yau zamu tattauna da su akan matsalolin amfani da kafafen sada zumunta na zamani. A tare da ni akwai Khadija Sa'ad Muhammad safiya abubakar muhammad sani da malam shafi'i abubakar sai kuma hajiya fatima mijin yawa da za ta ba mu shawarwari akan wannan matsala to a kowane lokaci ka matashi to za ka shi tare da wayarsa in kuma ka leƙa za ka tabbatar da cewa ba karatu yake yi ba ba neman bincike ke yake akan ilimi ba a'a yana shiga ne kafofin sada zumunta whatsapp ne facebook ne instagram ne kai da sauransu wannan kuma kafafen sada zumunta kamar yadda aka sani suna da nasu illolin kamar yadda suke da amfani to a yau za mu duba illolin kafafen sada zumunta ne musamman ta bangaren zamantakewa inda ta kan iya kawo a matsala ta harkar zamantakewa ko auratayya shin mai matasan nan suke tururuwan nema ne ko suke bincika a wa'annan kafafen sada zumunta matasa gare ku eto eh akwai waɗanda suke zuwa yin kasuwancin su akwai mutanen da in babu wannan kafofin sada zumunta ma kasuwancin su ba zai tafi ba amma kuma tunda ana maganar illoli ne za mu yi magana ne akan illan ta bangaren zamantakewa wato kafafen sada zumunta suna da illoli sosai akan zamantakewa musamman abin da ya shafi aure idan aka zo magana aure ana cewa waya kamar albasa yake in dai za a ci gaba da bincika to za a ci gaba da yin hawaye saboda kamar albasa take eh in dai za a bincika shi eh za a ci gaba da bibiyar kuka ko namijin ya bincika ko ita macen ta bincika shi yasa a nakan ba da shawara duk macen da ta san me take ko mijin da ya san me yake yi wayan shi ko wayan matan shi ko kowanne cikin su ya rike nan shi dan ba zan manta ba ko na abokina da yake Kano na je wurin shi sai na ga yana rike da karamin waya sai nake ce mai kai sai a ita neman ka ba babban waya sai abokina yana ta taba ni yana ta taba ni shi bai da ansa ba so bayan mun bar wurin sai wancan yake ce ma kai mutumin ka sun samu matsala da matan shi me ya faru wa tana da trust issues shi ma yana da trust issues yadda ba ta da yadda shi ma ba shi da yadda so kullum in ya dawo sai sun samu matsala akan wayansu sai da aka zauna kuma suna son junan su sosai ba za su iya rabuwa ba to karshe dai sai da aka zauna aka ce to dukansu kowa ya goge facebook twitter instagram da kuma shi kuma yana harka ne wanda ya shafi eh, tallace-tallace a kan kafofin yada labaran nan amma dole haka nan ya haƙura so kin ga wannan babban illa ne akan zamantakewansu na ganin da kai tambayan cewa me matasa ke zuwa su a social media ina ganin nishadi hmm. yawanci duk don nishadi ne most of them yau mafi yawan daga cikinsu abinda suke zuwa kenan don za ki ga za a je duk abubuwan da kake gani a social media dama kaɗe-kaɗe ne raye-raye da dai wani abu in wani ya yi wani comment ko ya rubuta wani abu akan wani abu za ki gani abin da aka rubuta shi za ka je ka duba me wane ya ce me wane ya ce gulma ne kamar dai wani gulma dan dai nishaɗi ina a dan yi wani da way time zaki ga ko ko ka je wani kamar asibiti ka je kana zaune kana jiran likita ka shiga social media me kake yi kawai dai dan ya dan rage maka wannan lokacin na zama so sai ga kamar abin da ya sa yawanci matasa ke shiga social media ba dan karatu ba ba dan kila an su eh suna neman kuɗi a nan wurin amma mafi da yawa akasari duk dan nishadi ne to Khadija a da lokacin da aka san bisa tsari irin na iyali na tasi za ki ga idan wacce tana neman shawara akwai wacce za ta mata shawara yan da gida ta je wurin mahaifiyarta tana da matsala ko za ta je wurin innarta ko kuma babayyarta a yanzu abubuwa sun canza za ki ga in shawarar nema akwai shafuka da za ki ga mace tana da matsala na auratayyanta a a na ita da ne a ita da saurayi sai ga ta tura a ni ne muna zaune mu bi ne a wurin mijina a a saurayi na ne kaza ba za ta je gida ta yi wannan ba sai dai ta je wannan kafafen sada zumunta me yake faruwa ne a ta bangaren iyali Eh, muna iya cewa abubuwa kala-kala suna faruwa biyu zuwa uku da ya sa yanzu kamar yadda ka bada misali in mace tana da wani damuwa maimakon ta je ta samu manya a ba ta shawara sai ta gagara ta je a irin waɗannan kafofi na yada mai ake ce mishi zumunta sada zumunta haka ta faɗi bayananta kin ga da irin rayuwar da ake yi kwata ya saba da irin rayuwar da ake yi a yanzu da a duk lokacin da yaro ya ga wani abu da ya shige mai duhu duk da mutanen da a cikin tsakanin junansu sukan fahimci wanda suke da fikira suke da basira suke da basira na na, gane wasu abubuwa wata za ta iya zuwa wurin mahaifiyarta ta ce mata mama ina fama da matsalar kaza kaza da sauransu sai ki ga uwar ta ce abin da ya kamata ya kamata ki samu wanci saboda ita ma maman ta san in wacce aka je wurinta Allah ya bata wani baiwa na musamman wanda za ta iya bada shawara a kai to yanzu sai muka tsinci kanmu a matsayi a matsayin waɗanda suka yi karatu misali mu ce na zamani sai yawancin yaran zamani suke gani kamar iyaye na da irin abin da ake ce ma outdated eh, don ba za mu ce local gaba da irin suna ganin wai an wuce yayin iyaye so kamar irin halin da kake ciki in ma ka tambaye su yanzu shawara akan saurayi yanzu kamar mama wani shawara za ta bani ai an wuce za mu gani a yau na yi tunanin yara ai irin soyayya da muke ba irin suka yi da baba ba saboda haka ya kamata ne an samu yan zamani yan uwana wanda su ne za su ba da shawara to su kuma wannan yan zamanin ba lallai bane shi ita mai wannan damuwan ya zama wanda take kusa da su za su iya ba ta shawara kawai sai ta cilla can da nufin cewa duk wanda ya gani za ta iya samun shawarwari daban-daban wanda ta gaya mata daɗi ko koyan daidai da tunaninta saboda mafi yawanci wanda suke ma'aikawa da shawarar ko an ba su shawarar gaskiya ba fa sani dama can suna da abin da suke so su yi so goyon baya kawai suke nema idan suka tura in suka ga waɗanda su suka kewa suka yi su ma irin tunanin su sai su ce to ashe tunanin da dama suke yi daidai ne kawai sai su aiwatar da shi so mafi yawanci shi yasa a ƙarshen abin yake zama da matsala yake zama da damuwa saboda waɗanda ake neman shawara a wurin su na farko ba ƙwararru bane akan harkan ba da shawara sannan na biyu ba wai suna da wata madogara bane kawai abin da ya musu daɗi a ra'ayinsu a daidai lokacin kamar yadda da wadda ta magana daga farko ta faɗa nishaɗi wani ma na bada shawara ne fa akan nishaɗi ba ma zai bada shawara bane a nufin waya aikata kawai zai faɗa ne saboda wani in ya karanta wannan kwamitin ya yayi dariya to in aka samu sakari a wanda yake da tambayar shi zai iya ɗauka abin ma a da gaske kuma ya je ya amfani da shi daga ƙarshe ya zo ya zama abin da ba a ji daɗi ba daidai wannan gabar da Khadija take magana akan a yi magana a cikin nishadi kila ma ba abin da ake nufi kenan bai tuna min da abubuwan da ake fuskanta ɗaya daga cikin matsalolin wato kafafen sada zumunta shine abin da ake cewa kalubalen nan da ake sa wato challenge wato wanda za a ko wata tambaya ko a ce ga wani aiki wani ya aikata shin ka isa ka yi ko za ki iya ko in aka baki kuɗi kaza za ka yi wanda shi ma yana janyo matsaloli da yawa a maganar auratayya ina ga wannan challenge da ake a social media yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu a rayukan matasa yanzu da ake amfani da kafafun sada zumunta saboda duk sanda aka kawo wani challenge sawoyinka mm. za ka ga wani kaza ya yi abu kaza so ya yi challenge wani ɗaya daga cikin ku shi ma ya yi so idan ya yi sai ka ga aikai ma da kake wajen wannan fes ɗin ya kamata kai ma za ka iya sai kaga kai ma ka yi kokari kai ma ka yi wannan so wannan abun yana taimaka wurin matsalolin da ake samu yanzu a kafafen sada zumunta. To kamar wani da wani ka sani ko eh, eh, mafi yawanci wanda nake gani yanzu shine a Twitter. za ka ga hakanan da ka tashi an yi tweets da yawa idan ka bibiye su sai ka ga wani shi kadai ya fiddo da wani tweet ya ce duk wanda yake ganin zai iya ya zo ya yi abu kaza so da zaran an samu mutum ɗaya ya yi to shi kuma wannan kalubale babu ruwan shi da kai wani addini kake ko wani kabila ne ko daga wani bangare ka taso in aka sako shi kai dai za ka yi iya kokarin ka kaga kai ma ka yi to ka fita kunya eh saboda ka ba da maza ko mata yawa saboda wayannan PS din naka su ma sun yi ko sa'o'in nan sa'o'in ka su ma sun yi so za ka iya kokarin ka kai ma kaga ka yi kada dai a baro ka baya kai ma a ce a wannan zamani tana tare da kai ake tafiya maganan challenge dai da ake yi din nan ina wanda aka yi lokacin sallah ana gama azumi kaman bara kenan eh kaman bara hmm. lokacin da ana gama azumi kawai sai aka fito da challenge wai dancing for husband to wannan challenge din ya kawo mutuwa aure da yawa Mun to ban dai san wani arewaci kenan eh, eh arewacin ah, ah, a arewacin kamar nishadi ne ai to nishadi ai dama social media ba dan nishadi aka yi ta ba amma kuma ai addinance ina aka yadda mace ta fito tana rawa ma mijinta eh an yadda ki yi shi a asirrance ba a ce ki fito ki yada ma duniya ba cewa kina ma mijin kira to me kake tunani irin wa'annan iyayen in sun yi wannan abu me kake tunanin za su iya ce ma 'ya'ya Madalla jama'a masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu sai ku biyo ni zuwa madafa wato kicin tare da hussaina Suleiman a Kaduna, Najeriya, inda za ta tunatar da mu yadda ake yin kosai. To kosan nan dai idan Allah ka ya samu waken ta daidai kima, daidai yawan gidanki. Ka samu waken ki sai ki zauna ki wanke abinci tas ki bara wannan bawo ki cire wannan hanci. zauna ki rege in mai kasa ne ki wanke in babu kasa ma dai ki wanke ki tabbatar duk kin cire wani datti da ke ciki waken ki ya kammala an wanke to shi kenan sai ki zo ki samu tattasan ki da dan tarugun ki da albasan ki mai kyau shi ma sai ki yayyanka ki yayyanka a cikin wannan wake da kika wanke wasu ma sukan dan sa kaban ko tumatir haka saboda ya laushi amma ya kan sha mai amma dai ba lalle ba ne wannan duk dai abin nan ne na jirki girki wata za ta saka wata ba za ta saka ba sai ka ɗauki abin ka ka je ka kai wasu har citta sukan ɗan barba eh, citta ko ɗan yaci a dan yayyanka ta a sama wasu su sa ta farnuwa mm. ya dai danganta da yadda uwar gida take son ta ji kosanta to sai kai shi ma a ba yara sai su markaɗo in aka markaɗo za in dai gidan injiniya wanda aka san aikin kosai to akan tafi da dan kwano karami haka daban inda za a zubo ruwan wake saboda kada a zubo maka cikin waken nan ya zama na yayi ruwa sai in aka nika waken kullun daban to ruwan nan na daura sai a daure maka shi a gefe a kawo maka da an kawo uwar gida dama an riga an kin manki na gyada wanda za ki toya kosan nan yana gefe ga ki mai tsafta ta tuya ita ma tana gefe yara sun kawo kullun gyadan nan to a wani hikima ta mata kin san girki ga da yake idan za su baka son waken nan ya sha maka mai to kana dan tanadin dan eh, magin nan fari sinadarin magin nan fari sai ka dan sa a ciki da dan gishirin ka wajen buga kullun nan na kosai sai ka dan barbada a ciki sai ka buga ka buga ka buga to insha Allah in ka zo wajen tuya nan ba zai sha maka mai ba irin ka gani zuke man nan daga daga wani ma ba daɗin ci haka wani sai ka matse shi ma wani sai ka eh, matse ma kuma ba kowa ke sama mai ma bai da wani amfani kwarai ba ka jin daɗin ci. Hmm. yau wato sai su dan barbada wannan barin magi wani bar baɗa barin magin ta kaɗan sai su da gishiri ta buga waken ta buga ta buga ta juya shi sosai ta riga ta ɗora tukunyar ta suya ta kawo man gidanta ta zuba in suna da albasa ta ɗan yayyanka ta yayyanka ta watsa alkinin ta tabbata yadda ya yi zafi to da ta zo ya ta ga ta taso ki ta san cewa ilan eh, neman gidanta ya yi zafi ta buga waken nan nata ta tabbata gishiri ya yi ta tsina ta ji to shi kenan sai ta samo cokalinta na zubi dama ga matsamanta ta ajiye a gefe ga kwananta ta ajiye a gefe ga kuma kula an ajiye a gefe inda za a zuba to tana ɗiba daidai yadda yake kima ya mata wasu tana son shi manya manyan su suna son shi yan daidai tana ɗan ɗiba tana zuba tana dan diba tana zuba tana dan diba tana zuba in ta ga gefe na baya ya soyu ta samu ɗan tsinkenta ko mabirgi ko wani tsinke mai tsafta dai da suke juyawa sai ta rika juya shi tana juya shi tana juya tana ganin yana ja kuma ka a sa mai wuta da yawa hajiya saboda kosai yana da wani abu idan ka lamta mai wuta kai kana zuba kosan kana ganin sama ya yi ja baya ya yi ja sai uwar gida ta wuta sarki an fara bare kosu sai a ga ciki bai nuna ba na'am yana da wannan uwar gida ta sa wuta kaɗan kaɗan da ya je kima dai tabbata bayan ya gaci ciki ma kuma ya soyi ciki bayan ya soyi gaba ya soyi to in ta duba daga ya yi ja ya yadda take so sai ta tsama abinta sai ta juyi a matsama in kuma ta sake zuba wani haka uwar gida za ta rika yi tana kwashe abin ta kaɗan kaɗan tana kasa in wannan ya tsani kafin ta kwashe in ta juya wannan a kula ko kwano mai kyau mai tsafta ta rufe ta haka za ta dinga ya tana kwashe tana so ta ɗanɗana ta ji gishiri ya ji komai ya ji ba wani abu to haka za ta yi gida har ta so ya kosan ta ta sai ta ɗauka ta koma gefe Na'am to hajiya Usaina <laughs> nakan ga wasu sukan eh. sukan fasa kwai su zuba a cikin kullun kosan a buga. Menene hikiman sa kwai a cikin kosai? Eh, Kikan fasa kwai su saka amma duk aiki ne na shan mai. Na'am. gaskiya duk ba wanda ba mu yi in eh in ga da saka tumatirin nan da kuma bayan ka zo kullun sai ka fasa kwai ka sa a cikin a buga a buga to duka wannan bai gaskiya yana kawo shan mai. Na'am. za ki ga eh, kullun wake ya sha mai sosai to amma wasu matan kin san da ake biyu shi sa aka raba ma <laughs> wata mata girki wannan dan farin magi da ake tsarsawa da sinadarin sai shi yake hana shi shan man to wasu da ko bayan kin buga kwan ila in kika sa wannan dan farin magi hana shi ya sha man to sai suke gwada suka ni da abin da yanda na sani kenan a sa wannan dan farin magi to mm. in kana so ka sa kwanka amma tabbas ni na yi na kwannan kuma gaskiya na ga yana shan mai. To idan ba ni da farin magi zan iya sa wani sinadarin magin ko ko sai dai farin aka fi so ko ko idan na sa gishirin kaɗai ma ya wadatar. eh ka sa dan gishirin ka ne ka dan sai ka ka bar shi kar ka sa mai wani kwai ko tumatir saboda gaskiya shi ke sa shi da mai eh idan baka da farin mage idan kuma kana da shi kana iya dan sawa da wuri ya narke ko a ɗan ruwan ɗin ya narke da kamun sai ka ta sama kana buga kana ba kana ɗan mai da wannan ruwan markaɗen waken nan da aka zo maka da shi a daban wani kuma ka ga zai ma sa ka yi waken kullun nika markaɗen ya ruwa sai ka rabu da shi kawai sai ka rabu da shi kawai ka buga waken ka yadda kake so shi kenan ka ko gishiri komai yayi sai ka zuwa wasu kan ɗan yanka ko in tun ta rugu bai ishe su ko su ɗan yanka a sama don ban sha'awa ko ya albasa to duk dai wannan in kana da bukata ne in baka da bukata sai kai abin ka hakan nan daga baya sai a tanaji yaji da kai ke mai kyau ya ji dan maginan na zamani ya ji dan gishirin shi an daka shi miya miya to sai a zo a zauna a ci kosan nan da shi na'am to kin ga ya ga kosai an gama masu sauraro barkamu da dawowa daga madafa wato kicin da fatan an ji daɗin wannan girkin namu na yau Yanzu kuma za mu koma gabinta Ibrahim da bakin nata a Kaduna. Tarbiyya ta canza zan yi tunawa kwanaki akwai wanda aka yi magana kan cewa in aka baki ko miliyan ɗaya ne ma ba ma abun nan ba za ki iya zuwa kamar ki lalata da wani akan miliyan ɗaya ta nuna eh darajar miliyan ɗaya za ta iya yin wannan eh, har ma ya zama ma dangin wanda za ta aura suka zo suka ci karshe dai auren ma ya lalace ya ga cewa to lallai wani ba ta da alƙawari tun da in dai har za ta iya rubutawa eh. so kuma kamar magana da muka yi ɗazu ba mamaki ita ma ɗin a wasan ta rubuta ba ta ɗauke shi zai zama wani abu eh. kila a gaskiya gaskiya haka kawo miliyan ɗaya ba za ta aikata ba amma faɗan kin ga wannan wasan ya zama mata abun da ya zama sanadiyar cutuwanta a rayuwa to irin wannan abubuwan gaskiya yana da kyau ya zama matasa suna tunani ko da abu wasa ne yana da kyau ka yi tunani idan yanzu kai kai wasa social media girman shi ya wuce ka zauna a falon gidanku ku yi wasa ku yi raha da yan uwanka social media ya wuce a aji irin na makaranta kafin malami ya shigo ko bayan malami ya shigo ku dan yi wasa tsakanin juna shi kenan an batta a nan gurin kwarai da gaske dama can da ba za a rasa ma wanda yake maka hassada ba ko yake maka bita da kullu a wani abu so ka riga ka faɗa kuma shi abin nan bai karya muryan ka ne bidiyon ka ne kai kasa ko rubutu kai akan page ɗinka ba yanda za a yi a ce ba kai bane ko wani kabari kai wawanci ya dauki wayan ka ya rubutu akan page ɗinka ya saka abinda duniya ta sani kai ka rubuta saboda haka dole a sa ido a kan dukkan wani rubutu ko voice ko kuma video wanda zai fita da mutum zai faɗi wani abu da yake da mummunan saƙo saboda in wani ya fahimta wani ba zai fahimta ba kamar yadda malam sani ya faɗa ɗazu wannan wayan yana iya zama barkono dan shi ya ce albasa dan ni a guri na yana iya zama barkono dan musibin da yake bibiya a cikin waya wallahi wani Allah ne kadai zai iya shari'a shi kuma sai a lahira duk yanda kai ka fita ba za ka taba fita ba kamar yanzu misali wata tana iya ɗaukan wayanki ta yi ma mijinki text na maganganu waɗanda ba su dace ba har duniya ta nade shi ke kika yi duk yadda za ki yi masa maganan cewa ba ke kika yi yi wannan ba zai taba yadda ba shi ma aboki zai iya yi saboda ya ga ya hada ku da makamantan wannan so idan ya zama da cewa mutum yana yawan irin waɗannan wasannin ko kuma aka ce za a yi wani challenge ka ce kai za ka yi kamar kwanaki ina iya tunawa a facebook wata mata mijinta ne ta yi ma yayi tafiya yana gaya mata irin yi kewanta ba ta nan da sauransu ta ɗauki wani kaya ta saka na bacci ta yi ma kanta bidiyo da wasu maganganu wanda ya kamata ne daga ita sai mijinta za ta yi ta aika mai da shi ba to ta sanadiyar social media tun da irin ta abin kamar page na whatsapp ne ta aika wanda shi kadai zai iya gani shi kuma aka yi rashin sa'a wayarsa ta samu matsala ya je ya kai a gyara daga kaiwa a gyara kai kuma mai gyara ka ga bidiyo baka san waye ba bidiyo ya maka kyau ne me kai transfer a cikin wani waya daga wani waya abu ya koma facebook kawai sai miji ya ga hoton matan shi da kayan bacci irin ɗan ga sunan dai abu ba kin gani hoto yana ta yawo ita mata da kyakkyawan niyya ta yi hmm. saboda shi miji dalili ya zo ya kawo ya zama ga hoto ya zo ya tafi inda ba a zata ba waɗanda suka san kuma shi ya san bai ba kowa ba shi ya san bai ba kowa ba ita ma bata ba kowa farko shi ya ma manta ya ma kai gyara ko ita ya fara ma zargi cewa ko ta yi shi yarin ne sai na ita ta nuna mai to ya za a yi ta nuna ma wani irin wannan sai da aka zo fa har an kusa rabuwan aure da aka zo ana ta shari'a ne sannan ma aka tuna cewa fa an fa kai wayan shi a cikin aka samu wasu manya masu hikima da suka rika tambayoyi sannan aka gano cewa ga ta inda bidiyo ya tafi amma shi ya ma kaddara kawai ita ce ta nuna ma ta kawai tura makila wata ko wani su gani da sauransu so shi sa wannan social media dole mutum ya zama zai kiyaye dole mutum ya zama yana da hankali ba komai bane za ka yi akai ko wannan na kan ba mata shawara ko miji ne ya ce ki yi min hotonki ko ki yi min bidiyo ba amfani ka san ni na san ka idan ka zo inda nake duk yanda kake so ka gani za ka gani ni ma ina bukatar gan ka zanganka amma wannan dauka na bidiyo akwai wani da an akwai abinda idan ya shiga kan waya ko an goge bai gogewa akwai software da idan aka sa waya duk abin da aka taba sa shi sai ya dawo ko da an goge an yi shekara da shekaru inda aka sa wannan software aka sa recovery aka danna zai dawo da su to idan mutum yana irin waɗannan abubuwan shine hawayen da malam sani yake magana da yake da mutum ya ɗauka waya zai zo yana yi saboda haka maganin shi kawai a kiyaye irin waɗannan challenge da ba su da amfani ba su da wani amfani ai akwai babban challenge a rayuwa challenge inda ya kamata mutum ya yi shi ne eh, muna tare da aboki ya yi karatu ya samu aiki mai kyau ni dan ne ba zan yi karatu shi ne challenge inda ya kamata matasa su damu kansu ba ku kalubalen da ya kamata su kalubalen shi ne ya za a yi mun taso tare da wani da wani ya kai ya wuce ba wai na da ba a'a na nuna ai bai fika da komai ba mm. hannu biyu gare shi hannu biyu gare ka ido biyu gare shi yadda ya dage kai ma ka dage ka zama eh, ka samu nasara a rayuwanka amma ba wai irin wannan challenge ba a ce ka yaga safiya a baka dubu daya ko eh, dubu ɗari ko ko za a baka duk waɗannan bai kamata ya zama matasa sun ana ma wasa ana ma da shi ba kwata kwata to hajiya faci bari mu zagayo wurin ki a matsayin ki ta uwa mm. yara na sautan baki mm. suna aikata abubuwan da kila lokaci ba su tunanin za su iya yin nadama nan gaba ba za ki ga mace an ce kila za ki iya nuna kirjinki za ta iya za ta iya saboda suna tunanin wanda su kalli da ba 'yan unguwan mu ne ba 'yan gidan mu ba ta san inda wannan abin zai je ba saboda waɗansu sun jahilci ma shi ainihin wannan kafafen sada zumunta ina ne ainihin iyakarsa wani bai san duk duniya ne zai iya kallon ka wani lokacin ba kuma ya danganta da irin burgewan da ko kuma rashin sa'a da mana ce sa'an da hoton yayi ba abubuwan da ke faruwa a kafafen sada zumunta da matsalolin da ake fuskanta din nan me za ki ce a kai wato abin da ke faruwa zan fara magana ne akan mu iyaye da yawa malamanmu suka rika nuna mana cewa mu iyaye idan muna sa ido muna bibiya akan 'ya'yanmu muna son mu hana su wani abu ko muna son mu sa su wani abu to mu kanmu ma mu rika sabunta tunaninmu ya rika zuwa daidai da zamani da yawa iyaye za ki ga in suna son masu hana 'ya'yan nasu irin wa'annan abu san ta inda za su bullo ba sai su bullo da horarwar ta yadda su suka rayu a baya. Wanda ana bukatar yanzu dai a yawa a rika sabunta yadda za ka yi ka hana yaro abu ko ka sashi. Ya je da tunanin sa. Yawa kin ga yanzu kan misali mu dinnan mu iyaye. Na kan faɗa yara suna min dariya na kan ce wayan nan ba a yi ta domin mu ba muna raka ku ne mu taimaka muku. Amma wayan nan an yi shi ne daidai zamanin matasa na yanzu. to ana son iyaye kasance shi kan shi wayan nan abubuwan da ake yi a ciki su saka kansu a ciki su ga me ke faruwa kamar da ɗazu ka gama magana a kan cewa ba za ka kushe abu ko kuma ka lalata abu ce ba kyau haramun ne ba kai tsaye ba sai ka shiga kasar shi menene ka fahimce shi ka fahimce shi to ina ba iyaye yan uwa na shawara cewa duk wani abubuwa da ake musamman wannan challenge din ya kamata a ce a samu dattawa iri na a wayar musu da kai to ga ko wani abu ya fito ga abin da ake yi game da wannan al'amari a sanar da su to kin ga aka sanar da su illan wannan abin ta nan ne za su rika bibiyan wayan 'ya'yansu sannan kuma su rika sanar da su illolin shi to da yawa za ki ga kawai iyaye suna fadawa ne kan hana eh, baɗaran da ka yanzu kamar misali akan maganar challenge din nan ba ni mantawa wata biyu da suka wuce an nuno wani yaro wanda da katako da ko shi ya san da kwalaye ya san yadda ya yi ya kirkiro gadon cikin gadoji da muke shi na zamani mm. ya kamata a ce irin wannan sai a turo shi a social media challenge ne a ce wani yaro ne zai iya yin wannan cikin kwana bakwai kin ga za a ina ganin kila hajiya saboda a hakan ba sa samun nishadi ne inda yau nan ne saboda zai jaye musu aiki ne wannan sai kin ga ai ba zan ba san kada da zai samu su nishadi abin da zai samu su nishadi shine kamfanin da suka yi wannan gadan sun ɗauki nauyin karatun shi kuma sun ɗauke shi aiki a take. Wai ko shi da mishi amfani. albashi hmm. sun ɗauki nauyin karatun shi zuwa waje kin ga wannan shine ma nishaɗin da yara za su amfana. To idan da matasan mu za su riƙa kawo challenge din irin wa'annan a bijiro da wani abu na fasahan zamani ko na wani kirkira wanda wani ya yi a ce wane ne cikin lokaci kaza zai yi wannan a bashi kaza kin gane to ina ganin wani abu na amfani na amfani wanda su kansu yaran tunaninsu zai canza daga bata lokaci zuwa gyara lokaci tunda yawancin da abubuwan da yaran suke a social media ina nan bata lokaci ne amma hajiya kamar yadda kika ce bata lokaci ne yaran na haya da aka sani a lokacin da yaro yana da aikin da aka zaɓa masa a gida da yake gabatarwa mace ce akwai abubuwan da take namiji ma akwai abin da aka tsara masa zaki gaba a zaman wanza mm. a halin yanzu yaran kamar yadda su matasan suke faɗa cewa suna neman nishaɗi ne suna neman abokan hulɗa ne suna neman masu ba shawara wanda ba sa samu a gida yadda ya kamata. To alhamdulillah ganin daga Alhamdulillah wannan na faɗa da yawa. na kan faɗa in ƙara faɗa tun farko yadda ka taso da rainan yaro. to a haka fa yake miƙewa shi ya sa hausawa sukan ce ma ice tun yana ɗanyi ake dankwasa shi daga yadda kika taso da rainan yaro kika jawo shi a jiki ko yarinya kika jawo shi a jiki kika maida shi aboki ko ƙawa to daga lokacin ne yaro zai shaku da ke duk wani abin da ya dame shi ba zai taɓa ɓoye mishi ba kin ga kamar misali kin jawo yaro a jiki kin nuna mishi cewa kaza ba kyau kaza ba kyau amma in ka aikata ba na ce ka koya min ne ba ka zo ka faɗa min cewa ka aikata zan ƙara baka wani shawara to kin ga kin dora yaro kin dora yaro akan turba na gari amma da yawa kuyaye zaki ji sun tsawatar ma yara wani abu sun ce ba to har ma su faɗi cewa in kun yi za a tura ku wuta to madalla masu sauraro anan ne kuma muka kawo ga karshen shirin na yau a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin da wadda ta haɗa mana shirin baki ɗayansa julie leathers gresham hawa sharif ke sallama da ku daga nan birnin washington dc huta lafiya.